Malam Hamza Ibrahim Ikara ne jami'in wayar da kan jama'a na hukumar lafiya matakin farko a jihar Kaduna. Ya jaddada nasarar da suka samu ne a shekarar da ta gabata. To alhamdulillah kamar yadda kuka sani wannan hukuma hukuma ce jaririya da aka kirkire ta ba da dadewa ba. To Allah ya taimake mu tare da gudunmuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gwamnatin jihar Kaduna irin taimakon da take bamu na kayayyakin aiki da duk waɗansu abubuwa da suka shafi aiki da aka lura da wannan aiki da ake gudanarwa na rigakafi musamman na kawar da cutar inna a wannan ƙasa tamu a kuma wannan jiha tamu idan muka lura abubuwan da suka faru a shekara ta 2012 wanda ke muna da ƙwayoyin cuta yara da suka mu guda goma sha biyar a wannan jiha a shekara ta 2013 gaba ɗayanta ba mu samu ƙullar wannan ƙwayar cuta a wannan jiha tamu wanda ke wannan abun alfahari a wannan jiha tamu kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wannan nasara da muka samu ta ɗore tare da haɗin gwiwa kuma da goyon bayan al'ummar jihar Kaduna baki ɗaya. Wasu dabaru kuka yi amfani da su wajen ganin an samu wannan nasara. to wannan dabaru ba wani dabaru ba ne illa haɗin kan da muke samu daga al'umma na jihar kaduna baki ɗaya tare da gudunmawa da goyon baya da gwamnatin jihar kaduna take ba mu ya za ka iya bayyana mana yadda rigakafi ya gudana a wannan shekarar tun da yake matsalar dama ana maganar rigakafi ne to yaya kuka gudanar da rigakafin ku alhamdulahi wannan rigakafi kamar yadda kuka sani mun gabatar da rigakafi kusan akalla ah, round kusan tara a shekarar ta gabata kan rigakafin da muka gabatar gida-gida aka bi duk wani yaro da aka haifa daga haihuwa zuwa shekara biyar an mishi wannan rigakafin in banda 'yan matsalolin da aka samu wanda yake kuma tare da taimakon iyayen ƙasa ci nasara kwarai da gaske akwai wani rigakafi na musamman da aka gudanar ya za ku iya bayyana irin taimakon da ya ba ku wannan rigakafin na musamman da aka gabatar ga yara 'yan shekaru kasa da biyar shin an sami ci gaba na yaran da aka yi wa kokuwa dai har zuwa lokacin da muke magana na akwai matsala ka san jama'a kusan wani lokacin dama irin 'yan matsalolin da muke samu waɗansu ɗan ƙorafe ƙorafe na jama'a cewa kamar kullum ba abin da muka sa a gaba sai rigakafin cutar shan inna muna gaya musu kuma wannan abun ba haka ba ne duka cututtukan da suka shafi ƙananan yara muka sa a gaba shi yasa a wata na goma da na goma sha ɗaya aka gudanar da rigakafin cutar kyanda wata na sha ɗaya kuma aka yi na rigakafin sankarau wanda ke ya ce kamar makama na kwarai da gaske mutane sun gane cewa ba wai lalle rigakafin kawai da cutar shi inda aka sa gaba a dukkan abubuwan da suka shafi jama'a gwamnati ta sa su a gaba kuma ana cin nasara kwarai da gaske a kansu. wani shiri hukumar lafiya matakin farko ta jihar kaduna ta ɗauri aniya yanzu a shekara 2014 da hudu da muke ciki yanzu abubuwan da muka sa a gaba shine dukkan masu ruwa da tsaki akan wannan harka na kiwon lafiya muna bin su za mu kira su mu tattauna tare da su akan abubuwan da muka sa gaba don wannan nasa da muka samu ta ɗore in Allah ya soya da wannan jiha tamu da ma ƙasar baki ɗaya ta ɗore kasance babu wannan cuta a ko ina a bakin ƙasar nan baki ɗaya